بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتشي قبل كراتون للتافنا رسالة wanda mun kwana a babi na taimama babi na shidda a cikin wannan littafi muna shahi na arba'in da tara inda shi wannan malami yake cewa babun wannan babi ya zo ya yi muna bayani a cikin hukumci fi mallam ya ji dilma ga wanda bai samu ruwa ba wasu fatin ta yammumi, da kuma sifa ta taimama wanda bai samu ruwa ba ne hukuncinsa kenan yana waje ba gare shi taimama madadin alwala sannan babu zai yi bayani akan sifa ta taimama wadda an kasu ga masu uzuri wannan babu kofar da ya bude kenan gambul abinda za a shiga a yi bayani kansa a taya mumu wato nuhi zuwa ga bagire domin a yi madadin alwala shine taimama yajibu adami ma'in fi safari yana wajaba saboda rashin ruwa a cikin tafiya malam ya ambaci a cikin tafiya au fil ko a cikin zama gida idan mutum ya zama hukuncin mafkudi akan ruwa wanda ya rasa ruwa a cikin tafiya yake sai mata wajaba gare shi kuma rashin ruwa in ma haƙiƙatan ko in ma hukuman akwai rashin ruwa na haƙiƙa akwai rashin ruwa hukuman wato abin da an muradi nan ya samu ruwa amma ba su isa ta ga alwala ko wankan da zai to wannan rasa ruwa na hukuman amma hakikatan ya zan bai samu ruwan ba kofau asalin wannan duka yana cikin hukuncin taimama shi matahi iza ya isa an ya ji da hufil wakati. wato idan yayyanki ƙaune ya samu ruwan a cikin lokaci a nan abinda an muradi rashin samun ruwa bai zama dalili na wajabcin taimama sai inda an ka yanke ƙaunar samun ruwan ko yarin jaya ga zato ne rashin samunsu amma idan mutum na bisa ga hanya ta tafiya yana tsammanin ya samu ruwa nan gaba to magana shi taimama yanzu bai taso ba amma idan zato ne ya yanke ƙauna ga rashin samun ruwan to wannan taimama ta wajaba sai a ci gaba wa ƙarya jibu ma'a wujudihi kuna tare da kuwa taimama haƙiƙa tana waje ba tare da samun ruwa amma izalam ya ƙadir alamasihi idan wanda ya samu ruwa bai samu iko ba bisa da shaharwar kuma daidai fi safarin أو هدر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه abin da malam ke magana daidai yana cikin tafiya ne ko yana cikin zama gida amma ya samu uzurin da bai iya taɓa ruwan saboda lemaradin don rashin lahiya ga ruwa amma bai iya taba su don bai da lahiya rashin lahiyar nan mani'in mai hana shi ya taba ruwa bai aiwata da ruwan nan saboda illar da ka iya faruwa yana gudu in yi alwala da ruwan nan rai na ya hita saboda matsanancin sanyi aka yi kuma sanyin da an nan yana iya zazzabi mai tsanani wanda ana iya rasa rayuwa ko kuma maɗinki na yana amfani da hannu hannu yana da miki iya yi alwala da ruwan nan wannan mikin zai tashi amfani da yake da hannu nan zai kubce fawatu manfa'a ko kawarsa adda wani kurji wanda bai iya tahiya in ya koma kumewa yana shakka shi alwala da ruwan nan kawar ta koma rurewa ya zama ya zuwa ko'ina manfa'ar da yake samu ta kuce ko kuma a'a ya yi rashin laya ya kwanta amma yanzu ya ji dama kuma rashin laya ne na zazzabi na yana haɗe da mura shi kuma duk lokacin da sha ma jikinsa ruwa in ana sanyi to rashin laya zai ƙaru to nan duka hukuncin ya ba al-walana shi taimama ko kuma ƙurjin ya riga ya ƙanƙari amma in ya yi alwala ruwa sun ka taɓa shi zai koma tashi ko kuma al'ada ta yi beshen yayyahi sannan bai sha ma jikinsa ruwa domin Laya na kama shi sabuwa to waɗanga abubuwa inda duk yi tsoron ɗaya daga cikinsu to maganar alwala babu ta sai dai a yi taimama wala ya ji duman yi nawulhu iyahu ko kuma garuwan yana iya aiwatawa da suwa amma bai samu wanda zai ba shi ruwan balon shi aiwata kamar irin mai ciwon murgui yana iya tashi yanzu shi ta hiya. ana tare shi ana a ana komi amma in ya kai ya zamla to bai koma miƙi bai koma iya miƙewa sun ya samu sa'a yanzu ga ruwa can ya zamla bai tawo da ruwa kusa gari shi yanzu kuma ruwan sun kasu ya samu su ko ba wani mutum nan ko wani yaro wanda ke iya miko mai ruwan kamar yadda yake ga sallah an yarda mai in ya a guda da tsaye saura shi ta zamne saboda wannan ciwo na murgui don haka shi ma nan magana alwala ta tashi a taimama za a yi waka zalika musafirin ya ƙarubu min hulma wa yamla'uhu minhu hawhal lusus haka nan kuma matafi ruwa sun gwamatso shi sun yi kusa gare shi amma ho walakin yamla'uhu yamla'uhu ya hane shi minhu daga ruwa qawhu tsoron lusus yan hashi wani gurin zumi na kududduhi yana gewaye da itace amma ge akwai rukuki to amma al'ada barayi nan suka jirkewa yana bisa ga hanya ta yana a gashi mai da ruwan alwala ga ruwa can kam amma yana shakka in ya te na sai dai wani to an yarda mai shi taimaka ya ci gaba da tafiya ba barayi ba ausi ba'in ko kuma yana jin tsoron masu dagi an ce nan na rahina amma ga ruwa amma in ya te wurin nan yana yi wa su yi kokowa da shi da zaki kuma shi gashi bai da makami balle shi isa to shi ma ya rabu da maganar ruwan nan shi taimama Wani za a yi ƙanar musafiru bi da ma'in fil wakati a khara ila akiri a nan an raba a matahi an raba mai wakaci ne na sallah gida hudu idan mata yana bisa ga hanyarsa to amma ya tabbatar da yana samun ruwa bisa ga hanyar nan to anan an yarda shi jinkirin sallah har zuwa ƙarshen lokaci muktari ya bari har ƙarshen lokaci mutari kuma istihbaban wane ne ƙarshen lokaci tari kare sallaci azari ya tafi hiya har ya samu ruwa har wakacin da la'asar ta isa domin wakacin la'asar shi ne ƙarshen muktarin azahar farkon muktarin la'asar wannan shi ne hukuncin matafin da ya tabbatar da bisa ga hanyar na yana samun ruwa to jinkirta wa in ya isa minhu in ko ya yanke kauna daga samun ruwan ko kuma ya yanke kauna ga samun ruwa cikin lokaci bayan ya neme su to tayammama fi awali da wakaci ya yi farko to kai ya tsaya wata-wata shi taimame shi sallah muna tare da kuwa mun samu kulabi wa in lam yakun indahu ilmun wa in lam yakun indahu minhu ilmun amma akwai wanda yake samu in lam yakun indahu ilmun ko akwai wanda babu minhu eh ya samu ko minhu hmm? hada mata ni ya koyi kokari Hmm. to in babu ilimi gare ashe hanya shi ba kona yanzu na yake sanin hanya la'alla iya ya tafiya cikin tafiyan nan zai riski ruwa la'alla ba zai riski ruwa ba to wannan abin da abisa gare sai shi ishahadi sai ya kama hanya ta dodar wakacin da duk ya ga wato lokaci ya raba mutarin azhar yana farawa sha biyu da minti arba'in da ɗan wani abu to inda duk ya ga ya kai ƙarhe biyu da rabi Yadda ruwa ba samu ba to sai ya tsaya ya girge kayan shi ta mashi sallah don haka wa illam yakun ilmin minhu yamma tayammama fi wasi sai shi taimami tsakiyar lokaci shi ma daidai ta wajen hukunci da wancan da an kace jinkirta har zuwa ƙarshen lokaci shi ma da suka isti baban nan mun samu a uku waka zalika in khafa Allah ya juri kalma fil haka nan kuma yana taimaka tsakiyar lokaci bisa ga mustahabbi in ya ji tsoron ya zan bai samu ruwa ba a cikin wakaci kuma waraja an yi juri ku kuma ya ɗammane riske su fihi cikin lokacin wannan shine ƙarin da Ahmadu Zaruku yi to tun da haka ne shi ma hukuncinsu guda da wagga magana da muka yi baya to amma a nan akwai a maganar da shi mai risala bai kawo ba wanda yake yana taraddudi wurin samun ruwa da rashin samun su to shi ma an ba shi hukuncin waɗanga hukunce-hukunce da muka wayo nukwatin na baya wa man mama min ha'ula'i wanda ya tayammama daga cikin waɗanga sun ma'asabal ma'a filwakti ba da an tsalla waɗanda mutanen wanda biyu ya taimaka daga cikin waɗanda da munka ambata guda bakwai can iltifati na ya koma ga abu marar lahiyar nan wanda bai da ikon shahon ruwa ga sunan dai to ya yi taimama wanda ya taimama daga cikin waɗanga sannan ya samu ruwa ba a da an tsalla bayan hanya ya tsalla ya riga ya ɗauki babu ruwa amma ya riga ya yi sallarsa to wannan abin magana sallolinsu sun yi ba za su canza ba wa ammal maridu amma marar lahiya allazi lam yajid wannan da bai samu ya nawul wanda ke kawo ruwa mai nawul hu iyahu wanda ke kawo mishi su ba muna tare da kuwa to shi kan fare ya sake shi na wancan mai ciwon murgui ya yi ta taƙe ga yi zamne ga ruwa yana gani amma bai iya rayar faɗo ko su ya yi murje-murjen da ya kai na ya yi taimma ya sallah sai ga wani guttiɗi ya taho su yi hira ta shi kama ruwa in yi alwala ta sake sallah sannan a hafa hira amma wannan fa mai suwa fil waqti istihbaban wa khaifu haka wanda ke jin tsoro min siba'in na daga masu dagi wani haiwi hali mutane kama da ita matami mai jin tsoro akan kansa daga zaki ko yana jin tsoron dukiyarsa daga 'yan washi to shi ma yana misalin marar lahiya وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه كما yana misalin marar lahiya da mai tsoron ga matafin da yake jin tsoron ya zan bai samu ruwan ba a cikin wakati kuma yana tamanin ya riske su ciki to iya samu ruwa ga wannan lokaci bayan ya yi to shi ma ana son yi ba ba masu Allah wala idu gairu haula amma in banda waɗanga ba a so mayarwa ba kina shi ya isu ɗin can da an kai magana da sauransu wala yi salla salatai ni bi ta yi mummin wahidin min haƙula'i shi ne ko? amma ba za a yi sallah. salloli biyu ba da taimama guda daga cikin waɗanga bakwai waɗanda mun ka baya waɗanda an ka ta musu taimama to don mutu ya taimama ya sallaci azhar ba zai yi la'asar ba da ita illa maridun la ya kadur ala masil ma'ili zararin bi jismihi muqinin sai fa marar lahiyar da bai da iko akan shahon ruwa saboda cuta da aga jikinsa kuma wadda addawa mamiya rashin lahiyar ya saƙi shi mukimin da an ka ce sai dai a sha magani ta ɗanye sauƙi in ta yi sauƙi daga baya kuma ta koma dawowa daga baya kuma ta koma dawowa muna tare da kuwa wa ƙarƙila haƙiƙa an ce ya tayammamu yana taimama ni kullu salatin ga kowace sallah ta farilla kuma sai wa abin cali shin wannan da zai taimama sahihan kana awa marizan kana musafiran kana au mukiman kana kamar yake canga ronkon sallah shi ma na ya mai cali wa qawya arwayto an malikin daga limamin ilimin duniya imamu malik rahimahullah Allah ya ji kansa ta'ala madaukin sarki shi man zakara ga wanda ya tuna salawatin salloli na farilla da ya basu a kan mantuwa ko ya yi bacci ya basu ko kuma ya gangantar da barinsu to amma nan da ya gangantar da barinsu sai zan ya tuba sai yana nuhi ya rama to imamu na maliki ya ce wannan mutum sai aka share wani abu sai aka ce falahu an yi salliya ha bi mumin wahidi ya samu ya sassallaci waɗannan salloli da taimama guda in ji limamin ilimin duniya a nan lahiya lau yake ko mara lahiya na mata yana ko mukimi na aka ce to can an ce ba a yi nan kuma an ce ana cikin littafi guda eh an ce ka san dalili maganar farko da an ka ce ba a yi kuma daga liman maliki limna shi a bana almajirin imam maliki haka ya roto garai nan da an ka ce imam maliki ya ce anai bisa ga rangwame shi ko magana ɗan kasumuta duk ƙaunin da ka sani cikin masabi ga waɗannan limamai ilimin da suka karantar da duniya duk ƙaunin da ka sani akwai wanda ya roto shi don haka shi yasa in ka faɗi magana kaza kace an ce kaza cikin dahilin masaba malikiya sai a ce wa ƙaunin wana to in ba ka iya gane ko kaulin wala to kai ba ko ba ko abokin magana hake ba sun ci wane ci ku dubi masail da a cikin mudawwala da masail da a cikin muktasar qalil duka kowane kauli akwai wanda faɗi shi kuma ya ɗosano shi daga imam shi ko ya ɗosano daga waɗanda ya ɗosano gare su Allah ya ganar da muwa hmm. a ka san kyali ai kuwa hausa ta a a kyali wannan sunan mutum nan hmm. idan mutum ya basalla in zai ramata akwai zaɓin lokaci ذاتي هذا الحذر أو هذا السفري هذا السهات أو هذا المرضي فقال لكم وقت من إن أو وقت كلهن قاشنا تولى شيء أتاني تشينا أنك تقول وتيمموا ita ce mama ara yin tafa shi na ko? tana zamowa bisa'i daga bagare ɗahir mai tsarki a ya ce mama ga wuri wanda an mai tsarki shi a tafsirin hina? rasahina hina fil ilmi ko? mi hmm. shiya? imamu malik rahimahullah ya fassari kaulin ubangiji da yace wata yamma musa yi nan ba yace abinda Allah ta muradi nan wa huwa ma zahara ala wajhi al-ard abinda ya bayyana akan ban kasa ko mina na annan muna tare da kowa in dai ba canza wurin nan an kai ba daga halittar da ubangiji ya mai to nan aka taimama shi an gane karatun huwa ma zahara ala wajhi al-ardh minha min turabin kuna tare kuwa shin turdata ko rairai aw ko tsakon kwani aw safatin ko ƙurfa. akwai wahala ga haku kai baka san tsakon gani ba samatin ƙurha a kai ya mm, suke bashin kai wala alifin ta tambayar ƙurha na ta kusa gidanku hala abokan kuka bacci in rani ya ka shi da aka bolo da ɗan ka gwada mai ta ya garibu miya da yahil yana duka ƙasa da hannuwansa biyu wato nan wanda zai taimama zai aza hannuwa ne biyu ga ƙasa haka domin wannan bayani na akai don kaifiya aiwatawa ya zaribu biya daihi al'au in ya bugi ya doki kasa da hannuwa ne haka ya aza hannuwa ne haka ya doki kasa to sai ya kakkaba haka to sai dada mun gane karatun fa in ta'allaka bihi ma shay'un in wani abu ya rata ga hannu yana yiwa ya yi ma'in da an da haƙi na faɓuhu ma na fa zan hafifan ya kakkaɗe kakkaɗewa mai sauƙi kada ya ɗora bugun hannuwa ne haiji ciwo ثم bihi ma sannan shawa da hannun duka wacce huskar ta kulla hudud masahan shawa muna tare da kowa kai yaba komi domin wurin shahon nan zai tsare kirki ya hanci zai tsare fijaji ainihi zai tsare bakin mahirai wajen shawar. don haka wata hukullar mashan shi karatu da shi zai in ya zo wurin shahar dama ya ala kasa amma ya bugi don kai ya bursuna ma huska sai kasa ya koma a wanda ya yi wargi da haɗi sun ma ya jaribu bai da yi al'arzu sannan kuma bugi ƙasa da hannayensa na du awo fayyam saho ya munahu sai shahida masa biyu rahu da hagunsa ya ji alu yana sanya a sabi a yadda ya tso hannunsa a lusura na hagu ala a fi bisa gehen a sabi ya tso yadda hannunsa a limna na dama mun sun mai miru sannan shuɗar da a sabi a yatsukinsa ala zahiri yadihi bisa ga bayanan hannunsa wa zira'i da zira'insa wa karhana ko da shi haka ya riga ya tankwaro alaihi gare shi a sabi a yana nan hatta ya bulugar miru kai na haya kai ga marafikai guda biyu muna tare da kowa sun mai ya ji alu kaffa husaini sai tahinai ala baɗini zira'i bisa ga cikin zira'insa min ɗayi na daga naɗe mirfaƙihi marfikinsa ƙabilan yana mai damƙa alaihi gari sha ta ya bulugar ku sai ya kai ga waya hannu ni yadda hilmi na ga hannunsa na dama sun mai jiri sannan gudanar da baɗi na bahamihi cikin babban harce ne ala zahiri baham yadihi yumna bisa ga bayanan babban harshen na dama sun bayan saul yusura sannan shahi hagu bilin na dama haka za mun gane karatun haka sai za balagal ku'a in ya kai ga waya hannu masaha sai shahi kafa wutahinsa almuna dama bi kafi da tahinsa al yusra lagu ila akhir al-rajh zuwa karshen yatsunsa kai malam ya gaji walau masu halimna da ya shahi dama bin sura da hagu wani sura ya shahi hagu bin na dama kai ba sha ko kankaye su wata ya tsara sau gari shi wa au abal masa ya gami shafa a huwa lahila ya samai malam ya gaji ba an gama ba to haka aka taimama saboda haka mutane yanzu saboda wadata da samun ruwa ga sunan yakca batage eh? batage to wallahi wani ko mun bai san wani akan ta bayan amma dole da yanzu sai mutum sai an yi rijiya tukun wani wuri dotti da sai ya kwana uku bai wanka ba don babu ruwa ratattu wata unguwa ma har mutanen da anan su tashi da nan su ƙara gaba an ka ce ni a ba sai a ce ai ruwa babu ko babu haka nan sai jama'a yanzu ku gode ma Allah ga yanzu ga sola nan in mutum na da zarafiyarsa da ya buga injimi sai ta ɗauko mi ga injimi na na utu utu yan an ka buga ya ɗeba mi ga famfo na ana yi a ɗeba mi jama'a dori sai an haɗa da raƙon ba an haɗa da mi a zura da wasaki a ɗora kora su sanin su jawo ruwa dori in ba neman da mutum zai zai sana addini ne ba wallahi nema abin da ɗaya zai yi na ruwa da neman cimaka za ta hana shi zuwa ko ina don da ya bar gida ne kwana biyu to akwai magana babu wa amma yanzu sai ka iske mutum ya daga da gidan ya taya tebe ko tunanin ruwa ko mutum bai gane ruwa na da muhimmanci sai an samu wata matsalar da an kai samu kwamar ruwa ga gila mutum shiga a shi ruwan hamata to in kana da injimin da suka buga a ko maka ruwa ya cika tanki a yi wa da aka yi ba zai yi kuma ce ko to ya kamata ka tuna da wanda shi ko sai an sai an yi tajira da bokiti kamin a cika randa ai amfani da su ɗaya suke to wani tulula da shi za a ji da a kawo azumi a yi tuwo ciki a yi hura ciki a yi wanki ciki a yi wankan yara duk tiɗi shi wanka duk tiɗan ya ta yi wanka akwai wahala ko babu ku gode ubangiji muna tare da kuwa to muna magana akan taimama wa idza lam yajid al-junubu aw al-ha'id ma'an lidhuhri tayammama wa sallaya idan mai janaba ya rasa ruwa idan mai haila ta rasa ruwa ga jini ya ɗauke to in dai inda ta in abu ya zo na abin nan na kunci to ga shari'a ba a rasa ra'ayi sai su yi a'a ta yammama mai jarabar nan shi taimama mai haila nan ta yi taimama wa ya su yi tsalla to shi ka sa hadasi ya burgusa a'a hadasi na nan ko da mai jaraba ya ce ma ya sallah don babu ruwa in an samu ruwa sai ya wanka ko da mai haila ta ya ce ma don babu ruwa ta yi sallah in an samu ruwa sai ta wanka kai in ma ya zama in ya zama da mai jaraba da mai haila ba su iya taimama su yi sallah waje domin akwai tsoro don yana a kawo samame a lokita ko a kawo samame a lokishi shi ba irin wanga samame ba da alamai da mutane bai ba kashi suka yi ba su kuma ba garkuwa suka sai an ba su kudi ba a'a su in sun ga ɗauke to wannan ya shiga uku ai ya ka sauki na su ba kashi suka yi ba to in ma sai an shiga masallaci to an yadda a yi taimama da wajen masallaci sannan a shiga masallaci a taimama sallah taimama wajen masallaci ta dangane janabat ya ɗauki abin sai ya aji a sanda ya shiga masallaci ya sallah in ya gama ya hito ya ɗauki abin ya runguma abin sai shi ta taya ha a samu ruwa fa'iza wajada alma'a idan mai janaba da mai haila sun ka samu ruwa tadahhara su tsarki. tsalki wala mu ida ba su maida ma sallaya abin sun ka sallata don mi don sun yi salla da umarni ba umarni ba to tun da su yi da umarni ba a ca su to kuma ga wata wala ya da'uwar rajulu imra'atahu allati yanqala al أول أو لفاتن بتلفول بتيممي حتى يجد من الماء ما تتنحر به المرأة ثم ما تتنحران به جميعا إذن مجي تنجن هايلا تنجن هايلا ينكي تنجن هايلا ينكي amma kas babu ruwa ko tana jinin nifasi jinin nifasi ya yanki amma kas babu ruwa to sai ta taimama domin ta samu tsalkin zama to namiji bai taka ta da wannan tsalkin na taimama a yi haƙuri saboda kaɗe jinin haila ko jinin jiki har sai wani lokaci hatta ya ji da, sai shi da tiɗin na ya ta ya samu minal ruwa mata ta haru bihin mar'atu ya ɗauki bokiti na yi ya shiga nan ya kutsa nan ya shiga wangon ya shiga wanda kwararru har ya zo gidan da adari ya roƙa ruwa ba shi bokiti guda in babu ya tasan makogi ya ce ya ɗebo in babu inda malata ya daji ki samu jin ƙyasuwa ya tasan magamba da sassahi ya rabki gamba ya samu ruwa ya ci ko ƙwarya ce ko bokiti yi da raɓa Hmm. wai ku dai wai dai kuna da ni'ima yanzu wai yan jami'a min nadan ko ba faɗi wannan ba Wani mai littafi na shi mai mutu sanar da ƙarfi ko awo don haka in ya samu waɗannan ruwan sai kama mata ta yi wankan tsarkin haila ko wankan tsarkin nifasi to ta yi tsarki ko ba ta tsarki ba to ha yanzu dai ba yarda ba domin tsarki tsada gare in mutum na da tsarki bai bata shi ya koma mujinibi sai na tan ruwan wanka shin ba kuna makaranta a a hadari ba mi yace ga ruwan an ka ce wala ta warajul imra'atahu hatta madalla to mine ne ala gas gas a gas ko ba shi ba ne eh? lai summa ma ya taɗa harani bihi jami'a yanzu na abin da zai girkewa bokiti uku bokitin wanka haila ko janaba ko nifasi sannan ya girke bokiti nashi na wanka ya girke mata nata na wanka in bai samu waɗan gaba ya kama kai ne wallahi muna tare? wufin babi wafi babi jami'in sola shai'un min masa'il taimu amma a cikin babi wanda ya har hada magana akan sallah akwai dan wani abu da ya rage dan wani abu da ya rage na taimama ya yi kamar irin can wajen da ya magana akan ne alwala sai shigo da isa jimari da abin nan sauransu hmm. san littafin warkona saboda shi ita risala duk littafin fiɗo da ka sani wanda an masa ne imamu malik to ku sani tala na gaba ne aiwai mutasar jikan ta jika ne na mai mutasar jika mai tala na hmm. wajen rubutu ne? Eh? Hmm, jika malla ya jirin ala yi magana cikin taimakon babu kasa na hmm. to in kai bugun nan kasa na hmm. hannuwanka haka to na kai gauska to na sha wurin

ma'anin saurayi karatun misala da baki su da wani malami ne ta rikiri da shi da baki ne ta rikika Allah ya saka mai da ainihin saurinsa. Aka maka da abokan bayan a yau da tafiya yana cewa an yi wajen cewa a kan matafi. Ne da ne da ake wasan rakewa ce wani wasu hada wata ba a rasar. Mun gama taimama da ƙasar ba abin da ya gama su baunin ba'idu yanzu wala hannuna in an ka ce ka ta za kana irin misali an da rai ƙasa kuma babu garin giwa ta zo babu mayama babu sauran rusu babu kurin kudu wala an ka ta da nan kamin ka kai an da rai ƙasa kana cin cimma azhar bisa hanya da al'asar ko aktul musu magana haka to a za ka yi tun da babu ana kasar ana kasar mu zuwa an zai shi mala hannu haka sai shi kenan a aka yi da ba ana yi zaka mala ainihin sai da zaka in gabatar da wanda zai addu'a insha Allah wa ta'ala ne a kowa da tafi gaba farkan ma a gida Abdulrahman na Alayhi mai dan mai manja bayan sallar isha kamar da an saba